sannan ku jama'a masu sauraronmu wannan shine littafi na bakwai ƙunshe da hotuna daga littafi mai tsarki duba ku saurara ku rayu daga maganar allah foto na ɗaya haihuwar yesu almasihu yohana sura ɗaya aya ɗaya zuwa goma sha hudu ga yadda bishara ta hannun yohana ta fara da farko akwai kalma kalman kuwa tare da Allah yake kalman kuwa Allah ne wato kalmatallahi lahi da Allah guda suke ba za mu iya ƙaunar Allah idan ba mu gasganta da kalmar shi ba kalmatallahi lahi da Allah ba su rabuwa a cikin ayata sha hudu muka karanta cewa kalmatallahi lahi ya zama jiki ya zamna tare da mu wannan yana nuna mana wato kalmar mutum ne muka koya daga ayoyi masu yawa cikin bishara ta yohana kalmar shine isa ɗan maryamu wato yesu almasihu ga yadda kalmar tallahi ya zo cikin duniya wata budurwa mai suna maryamu tana zamne a cikin wani ƙaramin birni na isra'ila wanda ana ce da shi nazaret muryamu tana daga cikin zuriyar ibrahim muryamu kuwa ba ta yi aure ba ita kuwa budurwa ce da aka shirya da cewa za a aurar da ita ga yusufu wata rana sai allah ya aiko mala'ika jibra'ilu daga sama tare da saƙo zuwa maryamu sa'an da maryamu ta ga mala'ika sai ta yi tsoro ƙwarai amma mala'ikan kuwa ya ce mata, Kada ki ji tsoro Maryamu, gashi za ki samu ɗa, Ruhu mai tsarki na Allah za a abko miki, sa'an ki haifi ɗa namiji, za ki ba shi suna Yesu domin shi za ya ceci mutanensa daga zunubansu. Bayan wannan sai mala'ika ya bayyana ga Yusufu a cikin mafarki ya ce masa, Yusufu kada ka ji tsoro. ka armo maryamu matarka gama cikin da ke gare ta ba daga wurin mutum ya faru ba wannan ɗa za a ce da shi ɗan Allah mun sani Allah bai haihu ba yadda mutane ke haifuwa amma Allah mai iko duka ne mutane sun saba ce ma junansu ɗan kasuwa ɗan dako ɗan gida ɗan malam mun sani kasuwa ba ta daɗa mun sani kuma dako ba ya daɗa kowa ya sani cewa gida bai taɓa haihuwa ba ana cewa almajiri ɗan malam saboda kasancewar shi tare da malami wurin karatu dukan waɗannan maganganu ana amfani da su domin a yi misali kawai don haka aka ce ma lahi ɗan Allah sabili da kasancewar shi tare da Allah tun fil azal Maryamu da Yusufu duk talakawa ne lokacin da Maryamu ta haifi Yesu suna zamne cikin killa tare da busashe Maryamu kuwa ta lullube jaririn da zane kana ta sanya shi cikin sakarkari da daddaren daga wani ƙauye kusan baitalami wasu makiyaya suna kiwon busashensu sai mala'ika daga wurin Allah ya zo ya ce masu an haifi mai ceton duniya nan da nan sai makiyaya suka tafi da sauri har baitalami suka iske yesu nannaɗe yana kwance cikin saƙarƙari daidai yadda mala'ika ya gaya masu yesu fa ya girma cikin isra'ilawa maganganun da yake faɗi da ayyukan da yake yi suna nuna ma mutane haka Allah yake Yesu kuma yana nuna mana yadda mai bin Ubangiji zai kasance Yesu ya ba mu iko mu zo wurin Allah mu kuma zamna tare da shi littafi mai tsarki ya bayyana mana cewa Allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa domin ya cece mu daga zunubanmu wannan yana cikin bishara ta yohana sura uku aya sha shidda hoto na biyu yesu ya mai da ruwa ruwan anab yohana sura biyu aya ɗaya zuwa sha ɗaya lokacin da yesu ya kai shekara talatin ya fara yawo cikin ƙasar isra'ila yana yi wa mutane koyaswa da maganar allah ya yi abubuwa masu ban mamaki waɗanda ke nunawa mutane lalle shi alkawari na Allah wanda Isra'ilawa ke jira tun da daɗewa. Wasu mutane sun yi ban gaskiya da abin da Yesu ke koyawa gaskiya ne, sun zama abokansa sosai har suka zamna tare da shi kullum domin ya yi masu koyaswa. waɗannan ana ce masu almajiran Yesu. Wata rana aka gayyace su da almajiransa zuwa wurin ɗaurin arme a cikin kana ta Galili, uwar Yesu kuwa tana nan wurin. Hidimomi na ɗarmin arme suna tafiya da kyau, sai aka gaya wa uban biki cewa ruwan ana sun ƙare. wannan rashin ruwan anab ya damu mutane waɗanda suka shirya buki sai uwar yesu ta zo wurinsa ta ce masa ba su da ruwan anab yesu ya ce mata lokaci na bai zo ba tukuna Maryamu ta sani Yesu ya iya aikata wannan al'ajabi, don haka ta ce wa almajiransa, su yi biyayya ga duk abin da ya umarce su akwai tukane shidda manya yesu ya ce ku cika tukanen nan da ruwa suka yi yadda ya ce sa'an ya ce masu yanzu ku ɗiba ku kai ma uban biki ruwa suka zama ruwan anab sa'an da uban biki ya ɗanɗana ruwa wanda ya zama ruwan anab ya yi mamaki ya kuma ce a ajiye ruwan anab mai kyau har yanzu sa'an da ya mai da ruwa ya zama ruwan anab yesu ya nuna shi daga wurin allah ya fito babu wanda ya iya mai da ruwa ya zama ruwan anab allah kaɗai ya iya yin hakanan almajirai suka ga abin da yesu ya aikata sa'an nan suka fahimta da yesu shine ubangiji Hoto na uku Yesu yana magana da na kudimu Yohana Sura uku aya ɗaya zuwa talatin da shidda. Nikodimu yana ɗaya daga cikin shugabannin addini na Isra'ila, daddare ya tafi wurin Yesu domin yana so ya ƙara koyawa daga cikin maganar Allah. Yesu ya sani da na kudimu bai san maganar Allah ba sosai. Yesu ya ce ma Nikodimu, idan ba a sake haihuwar mutum ba ba ya da iko ya shiga mulkin Allah ba Nikodemu ya yi mamaki har ba zai iya gane wannan ma'ana ba ya tambaye su ya ce ƙaƙa za a haifi mutum bayan ya tsufa yaya za ya shiga cikin cikin uwarsa ta sake haifuwarsa yesu ya amsa mana kudemu ya ce ruhun Allah za ya ɗauki sabon rai cikin mutum da haka mutum zai zama ɗaya daga cikin ‘ya'yan Allah, sa'an za ya shiga mulkin Allah. Ya kamata mu yi tunani da hankali bisa ga abin da Yesu ya faɗa. Lokacin da muka karɓi Yesu, ya zama mai cetonmu, Ruhun Allah za ya sanya sabon rai a cikin zuciyarmu. Wannan shi ne ya zama an sake mu kenan, mun zama sabuwar halitta kuma, mun zama ‘ya'yan Allah, ba za a sake haifuwar mutum ba a cikin mulkin Allah, domin ayyuka masu kyau da ya aikata. Ruhu mai tsarki na Allah shi ne ke ba da wannan sabon rai. wannan sabon rai da Allah ya ba mu shi ne ake kira rai na har abada baya da iyaka za mu kasance kullum domin ruhun Allah za ya zama cikinmu har abada abadin ba zai kuma fita daga cikinmu ba har abada Thank you. hoto na hudu wani hakimi ya yi wa yesu sujada yohana sura hudu a arba'in da shida zuwa hamsin da hudu yesu yana yawo ko'ina a cikin ƙasar isra'ila yana kuma koya ma mutane ƙamnar allah wata rana ya koma cikin wani ƙaramin birni na kana kuma ya tsaya can lokaci kaɗan cikin wani ƙauye da ake kira Kafar Nahum, akwai wani mutum mai babban mukami na hakimtaka a wurin sarki amma wannan mutum yana da baƙin ciki sosai domin ɗansa yana da rashin lafiya ƙwarai har ya yi kusan mutuwa da mutumin nan ya ji cewa yesu yana kana ya yi tafiya mai nisa domin ya sadu da Yesu almasihu, ya ce ma Yesu, Ina roƙonka ka zo tare da ni, kafar nahum?' domin ka warkar da ɗana. Yesu ya ce masa, Idan ba ku ga alamu da al'ajabai ba ku ba da gaskiya ko kaɗan. Mutumin nan ya damu ƙwarai domin ɗansa. ya kuma sake ce ma Yesu, In ka yarda ka zo tare da ni kafin ɗana ya mutu. Yesu ya gane lalle mutum ya yi ban gaskiya gare shi domin ya warka da ɗansa. Sa'an Yesu ya ce masa, Ka yi tafiyarka yanzu, ɗanka za ya rayu. Mutumin nan ya yarda da abin da Yesu ya faɗa masa. Cikin murna kuma ya koma gidansa kafar Nahum. washe gari lokacin da yana bisa hanya zuwa gida sai bayansa suka tarbe shi suka ba shi labari mai daɗi wato ɗansa ya warke wannan mutum ya tambaye su yaushe ɗana ya fara samun sauƙi suka ce masa ya warke tun jiya ƙarfe ɗaya na maraice sa'annan hakimin ya gane daidai lokacin da Yesu ya ce masa, Ka tafi gida ɗanka za ya rayu. Yesu ya warkar da wannan yaron ko da yake yana nesa gare shi. Mutumin ya shi daɗi sosai sa'an ya shigo gida ya kuma iske ɗansa lafiya ƙalau, ya kuma faɗa ma yayansa da bayansa. dukan abin da ya faru sa'annan su duka suka ba da gaskiya ga Yesu shine wanda Allah ya yi alkawari ya aiko domin taimakon dukan mutane Yesu ya nuna babban ikonsa ta wajen warkar da wanda yake nesa gare shi wannan shine wani al'ajabi da Yesu ya nuna ma mutane shine Ubangiji. Hoto na biyar Mara lafiya a bakin tabki. Yohana Sura biyar aya ɗaya zuwa arba'in da bakwai cikin garin Urshalima akwai wani tabki inda marasa lafiya suke taruwa wannan tabki yana da shirayi biyar da aka gina wani loto akwai motsi cikin ruwa mutane suna tsammani bayan wannan motsi idan mutum ya taka ya shiga ruwan za ya warke daga cutarsa wata rana yesu ya tafi bakin tafkin ya yi magana da wani marar lafiya wanda yake fama da ciwo kusan shekara talatin da takwas yesu ya ce masa kana so a maishe ka lafiyayye marar lafiya ya amsa masa ya ce ina so amma ba ni iya tafiya ba kuma babu wani wanda zai taimake ni domin in shiga cikin ruwa sa'annan Yesu ya ce masa ka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka yi tafiya nan da nan mutumin ya warke daga ciwonsa ya tashi ya ɗauki shimfiɗarsa ya kuma tafiyarsa ya ji daɗi sosai yesu ya gudu babban al'ajabi wajen warkar da rashin lafiya iri-iri domin ya nuna shi ne ubangiji amma Yahudawa da yawa suka hassala domin suna tsammani Yesu bai kiyaye dokokin Allah ba, sa'an da yana warkar da mutane ran Asabar. Yesu yana so mu zama masu kirki kuma masu taimakon mutane kowane lokaci. Foto na shidda Yesu ya ciyar da mutane dubu biyar. Yohana Sura shida aya ɗaya zuwa hamsin da takwas. Yesu yana ci gaba da koyarwa kuma da warkar da mutane masu fama da cuta iri-iri. Wata rana Yesu yana so ya zamna shi kaɗai tare da almajiransa domin ya yi masa koyarwa. Yesu da almajiransa suka shiga jirgin ruwa zuwa wancan ƙetare na tekun Galili. Nan fa akwai nisa da dukan garuruwa. amma mutane suka bi bayansa mutanen da suka bi bayansu sun fi mutum dubu biyar yesu kuma ya karɓe su da kyau gama ya san suna bukatar taimakonsa yana koya musu bishara kuma yana warkar da marasa lafiya can zuwa yamma sai almajirai suka ce ma yesu mutane suna jin yunwa kuma gashi marice ya yi ka sallami mutane domin su koma birni su sami abinci gama muna nesa da kowane gari yesu ya amsa mu almajiransa ya ce me yasa ku ba ku ba su wani abu domin su ci suka amsa cewa ina za mu samu isasshen abinci domin mu ciyar da su duka yesu ya san abin da za yi amma yana gwada almajiransa ya gani lalle in suna da cikakkar ban gaskiya ga ikonsa shi ɗan Allah ne. Almajirai suka ce, Za a kashe kuɗi masu yawa idan ana so a ciyar da kowanensu. Yesu ya ce, To me kuke so yanzu? Andrawus ya amsa masa cewa, akwai wani yaro da yake da dunkulan burodi biyar da kuma kifi uku amma ba za su isar dukan mutanen ba yesu ya ce ma almajiransa su sa mutane su zamna yesu ya tashi tsaye a gabansu ya ɗauki dunkulan gurasa ya yi godiya ga allah sa'an nan ya rarraba masu gurasa da kifi har duka suka ci suka ƙoshi bayan da suka ƙara ci almajirai suka tattara gutsatsiri ha suka cika kwando goma sha biyu da gutsatsiri da mutane suka raga kowanensu ya yi mamaki da abin mamaki wanda yesu ya yi suka ce yesu shine mutum wanda allah ya ce za ya aiko domin ya ceci mutane bari ma naɗa shi ya zama sarkinmu amma yesu bai yarda suka yi nan ba yesu ya ce masu ni ne gurasa tarai wanda yana biyo ni ba za ya jinwa ba wanda yana ba da gaskiya gare ni ba za ya yi ƙishirwa ba yadda muka koya maganar allah mulzama da addu'a cikin sunan ubangiji za mu samu abincin ruhaniya wanda za ya samu zama kamar Yesu almasihu. Foto na bakwai Yesu ya yi tafiya bisa ruwa, Yohana Sura shida aya sha shida zuwa ashirin da ɗaya. Bayan mutane da yawa suka ƙara cin gurasa da kifi, Yesu ya sallame su duk su tafi gidajensu. Yesu ya ce ma almajiransa su shiga jirgi su ƙetare teku zuwa wancan ƙetaren teku. Sa'an Yesu ya tafi wani wuri shi kaɗai domin ya yi addu'a ga Allah Ubansa. A tsakiyar daren nan almajiransa suna cikin jirgi tsakiyar teku, suna kuma fama da iska mai ƙarfi, ba su kuma ga Yesu ba. Yesu ya ga suna wahala. ya kuma taho tarbansu yana tafiya bisa ruwa da suka ga Yesu ya iso zuwa gare su duka suka ji tsoro suka yi tsammani mala'ika ne ko wata fatalwa amma Yesu ya ce masu kada ku ji tsoro ni ne sa'an da almajirai suka gane kowane ne suka yi murna sosai domin saduwarsu da Yesu cikin jirgi nan hadari ya kwanta ruwa da suka yi ta haihayewa suka koma tsek suka kuma ƙetare teku almajiransa suka yi mamaki kuma allah kaɗai ya iya tafiya bisa ruwa shi kaɗai kuma yana da iko ya tsayar da hadari lokacin da yake so kalmatallahi allah ne kamar yadda yake a wancan lokaci haka yake yanzu sau da yawa akwai abubuwa masu ba mu tsoro kamar yadda yesu ya kwantar da hankalin almajiransa a cikin teku haka za ya yi mana idan muka kira bisa gare shi Foto na takwas Yesu ya warkar da makaho, Yohana Sura tara aya ɗaya zuwa arba'in da ɗaya. Wata rana Yesu yana tafiya tare da almajiransa, sai suka gamu da wani mutum zamana bakin hanya yana bara abin da zai ci ko abin da za ya sa aljihunsa wannan mutum makaho ne tun lokacin da aka haife shi almajirai suka tambaye su suka ce wannan mutum ya zama makaho sabili da mugunta da ya aikata ko kuma sabili da mugunta da iyayensa suka yi domin suna tsammani makamta horo ne wanda Allah yana yi ma mutane amma Yesu ya ce masu bai kamata su yi wannan tunani ba aka haifi wannan mutum makaho domin mutane su ga babban al'ajabi na Allah da Yesu za ya nuna sa'an Yesu ya tofa miyau ƙasa ya kuma kwaɓa ɗanyar ƙasa da miyau sai ya shafe idanun makaho da ɗanyar ƙasa ya ce masa kuma ka tafi ka wanke idonka cikin tabki makahon kuma ya yadda yesu ya ce masa sai nan take ya fara gani ya yi murna sosai mutane suka yi bincike kwarai kafin su gasganta wasu har suna cewa ai ba wannan mutum ba ne da aka haifa makaho wasu cikin shugabannin yahudawa ba su ji daɗi ba abinda ya faru ga makaho domin yesu ya yi wannan babban al'ajabi suka yi ma mutanen nan tambayoyi da yawa domin ba su yi tsammani yesu ya iya yin wannan al'ajabi ba amma mutunan da ya samu idanu ya ba da gaskiya cewa sai wanda ya fito daga wurin Allah kaɗai ya iya mai da makaho ya dinga gani. Yesu yana yin waɗannan al'ajubai domin ya nuna ma mutane shine hasken duniya. Makaho ya yi zama cikin duhu tun haifuwarsa, amma Yesu ya maida shi mai gani sosai, ya sanya masa haske cikin ransa. mu da kanmu kamar makahi muke muna tafiya cikin duhu kuma ba mu da hasken Allah cikin rayuwarmu amma Yesu shine wanda ya kawo haske wannan zuwa gare mu Yesu ya ce ni ne hasken duniya dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni ba za ya tafiya cikin duhu ba amma za ya samu hasken rai mutane da yawa kamar shugabannin yahudawa suke suna tsammani su cikakku ne su kaɗai sun san gaskiya amma ba su san allah ba ko hanyar da za su same shi suna tafiya cikin duhu sai an ba da gaskiya ga yesu za a samu shiri da allah foto na tara Yesu ya tare la'azar daga matattu. Yohana Sura goma sha ɗaya a ɗaya zuwa arba'in da shida. Maryamu da Marta da ɗan uwansu azaru suna ƙamnar Yesu ƙwarai, su kuma sun sani Yesu yana ƙamnar su. Wata rana sai la'azar ya yi wani rashin lafiya sosai. Maryamu da Marta suka damu ƙwarai har suka yi zato azaru za ya mutu. sai suka aika saƙo wurin Yesu wanda yake wuri mai nisan tafiyar kwana biyu. Sa'an da Yesu ya ji wannan labari sai ya ce ma almajiransa, Le'azaro ba zai mutu domin wannan ciwo ba, domin Allah ya ɗaukaka kuma ɗaukakar shi ta zo wurina. Yesu yana ƙaunar Le'azaro da ‘yan uwansa, amma bai tafi wurinsu nan da nan ba ya dakata har bayan kwana biyu nan, yesu ya ce ma almajiransa ai la'azar ya mutu na ji daɗi kuma da ya mutu babu ni nan domin wannan za a yi taimake ku ku ba da gaskiya gare ni ni ne ubangiji yesu da almajiransa suka tafi betaniya inda maryamu da marta suke zamne ko da suka zo har sun iske la'azar ya yi kwana uku cikin kabari maryamu da marta sun yi bakin ciki kwarai, sabili da ɗan uwansu ya mutu marta ta ce ma yesu da kananan ƙanena ba zai mutu ba amma yesu ya ce ma mata ƙanan ku za ya tashi kuma ni ne wanda ke tada matattu kuma ina ba su rayuwa dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni yana da rai na har abada ko ya mutu za ya tashi ya zamna tare da ni har abadan abadin sa'annan yesu ya tambaye su inda aka binne le'azaru suka gwada ma yesu kabarin le'azaru yesu ya ce masu su shaye katon dutsen nan daga bakin kabari marta ta ce ma yesu ya yi kwana hudu da mutuwa yanzu har ya yi wari amma yesu ya ce mata kada ta damu da wannan idan ta ba da gaskiya gare shi za ta ga al'ajabi wanda allah za ya yi nan mutane suka shaye dutse daga bakin kabari yesu ya dubi sama ya ce uba na gode da kake karɓar addu'ata sa'annan ya yi kira da babban murya ya ce le'azar ka fito nan da nan sai le'azar ya fito daga kabari amma ɗamrare hannu da ƙafa cikin likafani yesu ya ce ku kwance masa likafani ku sake shi mutanen dai suka yi yadda ya ce sa'annan da ‘yan uwansa maryamu da marta le'azaru tare da dukan abokansu suka yi murna dukan mutanen da suka ga wannan mamaki sun yi tsoro kwarai da abin da yesu ya yi suka yi taibon allah yanzu da dama cikinsu suka ba da gaskiya yesu shine dan allah amma wasu yahuda ba su gasganta shi ba duk da haka sa'an sai suka shirya dabara domin su kama shi su kashe lokacin da yesu ya tada azaru daga cikin kabari ya gwada babban iko bisa ga shaiɗan da kuma mutuwa idan muna ƙamnar yesu muna kuma gasganta da maganarsa to hakika yesu yana cikinmu za mu kuma samu ikonsa mu bai kamata mu ji tsoron mutuwa ba ko wani abu da shaiɗan zai kawo mana Yesu ya ba mu nasara bisa gare su. Foto na goma Yesu ya mutu bisa gicciye, Yohana Sura goma sha takwas aya ɗaya zuwa Sura sha tara aya ta arba'in. Yesu ya yi ayyukan al'ajabi da yawa, ya warkar da masu cuta iri-iri. ya kori miyagun aljannu kuma ya ciyas da masu jin yunwa bayan waɗannan ya yi abubuwa masu ban mamaki sosai da hakanan mutane da yawa suna bin sa suna so kuma ya zama sarkinsu don haka dogarai da shugabannin yahudawa suka yi ƙyashi ba su ƙamnar abin da yesu yake faɗi kuma ba su ba da gaskiya shi ɗan allah ba ne suna so su kashe shi sa'an nan ɗaya daga cikin almajirai sunansa yahuda ya tafi a satirce wurin shugabannin farisiyawa ya faɗa masu yadda za su yi domin su kama yesu shugabannin farisiyawa da dogarai fa suka biya yahuda domin taimako da ya yi musu su kama yesu jimawa kaɗan sai suka kama Yesu suka kai shi wurin Bilatus. Shugaba Bilatus kuma bai iske Yesu da kowace irin mugunta da aka zarge shi ba, amma malamai da dogarai suka tada murya suka ce, a gece shi, lokacin da Bilatus ya ga sun rinjaye shi, ya ba sojoji izini su tafi da shi su kashe shi. sojoji suka buga ƙusoshi hannuwan Yesu da ƙafafunsa ga gicciye na itace aka ta da gicciye sama Yesu ya daɗe a rataye yana shan azaba da yawa aka gicciye ɓarayi biyu tare da Yesu sabili da muguntarsu amma Yesu bai yi laifi ko guda ba ya mutu domin ya ɗauki zunuban dukan mutane Yesu ya ba da kansa hadaya ga Ubangiji, jininsa mai tsarkake zunubai ne, Yesu ya yi wannan domin dukan wanda ya gasganta shi ya samu ceto. Foto na sha ɗaya Maryamu da Yesu wurin kabari Yohana Sura ashirin aya ɗaya zuwa goma sha takwas wasu abokan yesu suka ɗauki jikinsa daga bisa gice suka kuma binne shi kabarinsa yana cikin wani sabon wuri inda ba a binne wani mutum ba suka danne bakin kabari da ƙaton dutse yesu ya mutu ran juma'a kwana biyu suka wuce ran na uku yesu ya tashi daga matattu Allah ya girgizar ƙasa nan mala'ika ya zo wurin Yesu ya ture babban dutsen nan Yesu ya tashi daga matattu ran Lahadi tun da safe ran Lahadi wasu mata suka tafi wurin kabari amma suka yi mamaki da suka iske an shanye ƙaton dutsen nan kuma babu jikin Yesu a cikin kabari ɗaya daga cikin matan nan sunanta maryamu magdaliya yesu ya fitar da miyagun aljannu bakwai daga gare ta ta zama mai bin yesu wannan mace ta ga mala'iku biyu cikin kabari suka faɗa mata yesu ya tashi daga matattu maryamu magdaliya ta yi gudu ta iske wasu daga cikin almajiran yesu ta faɗa masu abin da ya faru yesu ya tashi suka tafi da sauri wurin kabari suka yi mamaki da ba su iske shi ba dukansu suka yi tafiyarsu amma maryamu ta tsaya wurin kabari tana kuka domin ba ta san abin da jikin yesu ya zama ba nan da nan sai ta gama mala'iku biyu cikin kabari suka ce mata me yasa kike kuka ta ce domin ban san inda aka ajiye jikin yesu ba lokacin nan yesu ya tsaya bayan maryamu ya ce mata me yasa kina kuka amma ta yi tsammani ko mai gona ne ta kuma ce mashi ko shi ne ya ɗauki gawar yesu amma yesu ya kira sunanta da ta ji ya ambaci sunanta maryamu ta gane da yesu ne kuma hakika ya tashi daga cikin matattu yesu ya san sunan maryamu ya kuma san sunan kowane ɗayanmu ya mutu sabili da mu don yana so ya cece mu sa'an da ya tashi daga matattu ya gwada ma kowa shine Allah ya ci nasara bisa ga mutuwa kuma ya lalata ayyukan shaidan da haka idan muna ƙamnar yesu muna kuma yarda ga abin da ya faɗi ba za mu zama bayan shaidan ba amma mun zama ‘ya'yan Allah. Foto na sha biyu Yesu ya bayyana ga almajiransa Yohana Sura ashirin aya talatin zuwa Sura ashirin da ɗaya aya ɗaya zuwa sha tara. Lokaci kaɗan bayan ya tashi daga matattu, Yesu ya bayyana ga wasu almajiransa wajen tekun Galili ga abin da ya faru. Bitrus ya ce ma waɗansu almajirai, za ya tafi wurin kamun kifi, mutum shidda suka tafi tare da shi. suka yi ta wahala daren nan amma ba su kama kifi ko guda ba lokacin da rana ta fito yesu ya tsaya bakin ruwa ya ce masu ku jefa taro naku wancan gaba na teku ku kama kifaye almajirai ba su gane da yesu ne ba amma suka yi yadda ya ce su yi ko da suka shanya taro su daga ruwa suka kama kifaye da yawa sa'an nan yohana ya ce ma bitrus wannan ko ubangiji ne bitrus ya fito daga jirgi ya tafi inda yesu yake waɗancan almajiran suka kai jirgi a gabar teku tare da kifi mai yawa kamin su fito suka iske kifaye da gurasa bisa wuta Yesu ya gasa ya shirya domin su suka zamna suka yi hira suka kuma kare kumallo tare da shi suka yi murna sosai domin sake saduwa da Yesu bayan hakanan kuma Yesu ya yi wani al'ajabi sa'an nan almajirai suka fahimta lalle babu abin da ya buwa Yesu ya aikata. sa'an nan Yesu ya yi magana da Bitrus lokacin da aka kama Yesu, Bitrus ya musanci sanin shi, Bitrus ya yi kumya da ya yi wannan, amma Yesu ya gafarta masa, ya kuma ce masa ya yi la'akari sosai da masu bin Yesu, domin ya koya masu da kyau maganar da ya faɗa masu. Yesu ya san kowane ɗayanmu kuma, ya sani idan muka yi kuskure kuma, idan ba mu aikata ayyuka daidai ba, amma yana gafarta mamu kuma yana taimakonmu. Domin aikata waɗannan ayyuka, muka fahimta sosai Yesu shine ɗan Allah. Allah kaɗai ya iya aikata waɗannan ayyuka da Yesu ya yi. mun sani Allah baya haihuwa kamar yadda mutane suke yi amma Allah mai iko duka ne misali mutane sukan kira junansu ɗan kasuwa wasu su ce ɗan dako ko ɗan sanda amma waɗannan abubuwa kasuwa dako sanda ba su taɓa haihuwa ba don haka ana ce ma Yesu ɗan Allah domin Allah ya halitta komi tare da shi, kuma ya sa dukan yarda ta sa a gare shi. Mala'ika Jibra'ilu lokacin da ya bayyana ga Maryamu, uwar Yesu, ya ce mata, ɗa wanda za ki haifa, za a kira shi ɗan maɗaukaki. Miyagun aljanu da Yesu ya kora daga mutane suka ce sun sani shi kaɗai ɗan Allah ne. lokacin da aka yi ma Yesu batisma, Allah da kansa ya faɗa mana cewa Yesu ɗan shi ne, da haka Yesu ya ce mana, ku fita cikin duniya duka, kuma ku ba da bishara ga kowace halitta. duba ku saurara ku rayu da maganar Allah littafi na bakwai sashen be Yesu mai ceton duniya Allah ya yi ma Yahudawa alkawali ya aiko musu mai ceto suka yi tsammani ko wani babban mayaƙi ne kamar sarki dauda wanda za ya kubatar da su daga maƙiyansu shi kuma sa isra'ila su kafi sosai amma zuwansa ba kamar yadda suke tsammani ba allah ya aiko yesu ya ceci isra'ilawa kuma da dukan al'ummai wannan labari daga cikin littafi mai tsarki ya sanar shemu da yesu babban mai ceto ne babu wani kamarsa Foto na sha uku Yesu ya bayyana ga wasu mutum biyu Luka Sura ashirin da hudu aya sha uku zuwa talatin da biyar. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga Maryam Magdaliya, ta kuma gaya ma almajiransa, amma ba su gasganta ba. A ranar nan wasu mutum biyu suna cikin tafiya daga Urshalima zuwa garinsu, suna hira bisa ga abin da ya faru ba da daɗewa ba a birnin Urshalima. Nan da nan sai Yesu ya kusance su, ya kuma fara tafiya tare da su, amma Allah bai ba su fahimta ba, su gane Yesu ne. Yesu ya tambaye su ko zancen me kuke yi, suka gaya mishi irin mayan al'ajibai da Yesu ya yi. da kuma yadda aka kashe shi yanzu kuma har suka ji an ce ya tashi daga matattu yesu ya ce masu su ba da gaskiya ga abin da littafi mai tsarki ya faɗi sa'annan ya yi masu rakiya mai nisa yana koya musu abin da dukan annabawa suka rubuta game da shi annabawa suka rubuta cewa mai ceto zai sha wahala ya mutu kuma sa'an nan ya tashi daga matattu lokacin da suka zo imuwasu mutanen nan biyu suka ce masa ya zamna tare da su har da safe sa'an da suna cin abinci tare yesu ya ɗauki gurasa ya kakkarya ya ba su sa'an nan ya ɓace nan take Allah ya buɗe idanunsu suka gane da Yesu ne, Yesu yana da rai ya tashi daga cikin matattu suka kuma tafi nan da nan suka faɗa ma almajiran Yesu, dukan almajirai suka cika da farin ciki da murna domin sun sani hakika Yesu shine mai ceto da Allah ya yi alkawali. za ya aiko duniya domin ceton mutane Foto na sha hudu ɗa tare da aladai Luka Sura goma sha biyar aya sha ɗaya zuwa sha tara Yesu yana ba da tarihin wani mutum mai ‘ya'ya biyu, wata rana sai ƙaramin ɗan ya ce ma babansa, Baba, ka ba ni rabon dukiyarka wadda za ni gada sai uban ya yarda ya kuma raba ma ‘ya'yan nashi biyu dukiyar da ke gare shi wata rana sai ƙaramin ɗan ya tattara dukan arzikinsa ya tafi ƙasa mai nisa ya zamna can wurin kuma ya ɓada dukan dukiyar shi domin shagali da yake yi tare da mata da 'yan duniya ya yi ta cin duniya har duk kuɗinsa suka ƙare ya shiga fatara ana nan sai yunwa ta shiga wannan ƙasa ya jinwa ƙwarai sa'anan ya yi tunani shi talaka ne kuma baya da aboki ko guda yanzu ba shi da wani aiki sai dai kiwon aladai ya jinwa sosai har yana marmari ya ci abincin aladai amma ya yi tunani ya ce obana yana da dukiya sosai ko bayansa suna samun isasshen abinci kullum ya fi kyau gare ni idan na koma wurin shi zan ce masa Baba, na yi zunubi ga Allah kuma gare ka, ban isa yanzu a ce da ni ɗanka ba, ka bani aiki kamar kowane bawanka, sa'an nan ya ɗauki ƙuduri ya koma wurin baban shi. Foto na sha biyar, bataccen ɗa ya dawo gida. Luka Sura goma sha biyar aya ashirin zuwa talatin da biyu wannan ɗadai ya dawo gidan ubanshi shi kuma yana da farin ciki ɗansa ya dawo gida lokacin da ya hangi ɗansa yana zuwa ya ruga da gudu domin ya tarbe shi ya kuma rungume shi uban ya ji daɗi sosai domin ɗanshi ya dawo gida sa'annan ya ce ma ubanshi, shi baba na yi zunubi ga Allah kuma na yi zunubi gare ka har ban isa a ce mini ɗanka ba uban kuma bai bar shi ya ƙara wata magana ba ya ce ma bayansa su kawo tufafi da takalma masu kyau domin ɗan shi da kuma zobe shi sanya ga hannun shi suka kuma kama maraƙi kiyayayye suka yanke suka ci suka yi farin ciki ɗan shi wanda yake tsammani ko ya mutu ya dawo gida da farko ya ɓace amma yanzu ya samu yesu ya faɗi wannan tarihi domin ya sa mu gane yadda Allah yake Allah yana kamar uba da ɗaya biyu mun rabu da Allah sabili da zunubi Allah yana son mu dawo gare shi idan muka tuba daga zunubanmu muka kuma roƙi Allah ya gafarta mana mun dawo wurin shi kenan Allah yana farin ciki ya karɓe mu littafi mai tsarki ya ce mana mala'iku na sama suna murna sa'an da mai zunubi ya tuba Hoto na sha shidda Dukiyar attajiri Luka Sura goma sha biyu aya sha uku zuwa talatin da hudu Yesu ya ce ma mutane, Ya fi kyau ku yi shiri domin samun rai bayan mutuwa, maimakon mu tara arziki a cikin duniyan nan, ya ba mu wannan labari. Wani attajiri yana da gona wadda ta ba da amfani da yawa. amma rumbunan shi ba su iya ɗauke cimakar shi ba sai ya yi tunani cikin zuciyar shi ya ce zan rushe waɗannan rumbuna domin in gina waɗanda suka fi girma sa'an sai in sa hatsina da sauran wadata ta cikinsu ina da sa'a ina da dukan abin da nake bukata har shekaru da yawa zan ci in sha in ji daɗin rayuwata amma Allah ya ce mashi kai mahaukaci ne daren nan kwananka sun ƙare dukan dukiyan nan da ka tara duniya za ta koma ga wani wannan mutum bai damu da bauta ma Allah ba kuma ba ya taimakon kowa da dukiyar shi ba shi tunanin komi sai ya ji daɗi ya mance da arzikin mutum ba bakin komi ba ne wajen Ubangiji, amma Allah ya sani da arzikin wanda ke ga mutanen duniya mai ƙarewa ne a gaban Ubangiji mai talauci ne shi, idan ya mutu ruhu shi za ya rabu da Allah, arziki shi ba za ya cece shi ba, Yesu ya ce ma almajiran shi. kada ku damu sabili da irin abincin da za ku ci ko kuma da tufafin da za ku sawa allah ubanku ya san kuna bukatar waɗannan abubuwa kuma a gare shi kun fi dukan waɗannan abubuwa daraja mun sani allah shine mafarin kowane abu wanda ke gare mu lafiya dukiya da ilimi mu dogara gare shi za ya ba mu komi da muke bukata yesu ba ya son masu bin shi su zama da kwaɗai sa'an da muka nuna ƙamnar yesu ga wasu mutane kuma muna taimakon matalauta masu albarka ne mu ko da ba mu da arziki a nan duniya yesu ya ce muna mu tara dukiyarmu cikin sama Foto na sha bakwai matalauci da mai arziki Luka Sura goma sha shida aya sha tara zuwa talatin da ɗaya. Yesu yana ba da labarin wani attajiri da wani matalauci mai suna Le'azaru. Shi mai arzikin yana da bayi da yawa, kuma yana zama cikin babban gida le'azar dai yana zama na ko da yaushe bakin ƙofar gidan wannan mai arzikin yana jin yunwa kuma yana ciwo har karnuka suna zuwa lasar kurajen shi shi mai arzikin nan ba shi tunawa da le'azaru shina tayin ayyukan gaban shi lokacin da le'azaru ya mutu mala'iku suka kai shi wuri mai kyau a cikin sama inda ya sadu da Ibrahim kuma ya futa da dukan wahaloli mai arzikin nan kuma ya mutu amma ya shiga wuri mai tsanani mai ƙuna da wuta a cikin jahannama da yake sai ya hangile azaru tare da Ibrahim can sama sai ya ta da murya ya ce ma ibrahim ya aiko la'azar domin ya zo ya taimake shi amma ibrahim ya ce masa ba zai yiwu ba sa'an na mai arzikin ya ce ma ibrahim ka aika la'azar shi faɗa ma ‘yan na su biyar domin su hankali kada su shiga cikin wannan wuri mai tsanani da wuta da kuma azaba amma ibrahim ya ce mashi yan uwanka guda biyar akwai maganar Allah domin su ita kuma za ta zama shaida gare su ta bayyana masu abin da ke faruwa bayan mutuwa idan ba su ji maganar Allah ba ba za su iya shi maganar wani wanda ya tashi daga matattu ba idan mutum yana da arziki babu ruwan Allah da dukiyar shi ko mutum yana da arziki ko kuma baya da komi Muhimman abu shine ya aikata alheri kuma ya nuna ƙamnar ubangiji ga kowane mutum yesu ya ce mana bayan mutum ya mutu ba za ya iya sake abin da zai abko masa ba bayan mun mutu mun makara ga sauraron maganar allah maganar allah ta ce gama cikin lokaci na alheri na saurare ka cikin ranar ceto kuma na agaje ka Ga shi yanzu ne lokaci na alheri ga shi yanzu ne ranar ceto Hoto na sha takwas Aboki bakin ƙofa Luka Sura goma sha ɗaya aya biyar zuwa goma sha uku Almajiran Yesu suka gan shi yana yin addu'a da yawa ga Allah Uban shi, sai suka ce ma Yesu ya koya masa yin addu'a. Yesu ya ba su wannan labari domin ya koya masu ya kamata su ci gaba kullum cikin addu'a ga Allah. su roƙe shi abin da suke bukata yesu ya ce idan wanda kuka sani yana kuma cikin tafiya ya zo gidanku kuma tsakiyar dare ya kamata ku karɓe shi har da safe ko ba ku da isasshen abinci sa'annan za ka tafi da sauri wurin wani abokinka ka ce mashi idan ka yarda karamta mini gurasa uku wani bako ya zo wurina yanzu amma ba ni da cikakken abinci abokinka za ya amsa maka daga cikin ɗakinsa ya ce kada ka dame ni da ni da iyalina muna kwance kuma muka rufe gida ba zan iya tashi ba domin in baka wani abu amma idan baka je kumya ba ka kuma ƙara tambayar shi hakika za ya tashi ya baka abin da kake bukata wane uba a cikinku da ɗansa zai roƙe shi burodi ya ba shi dutse ko ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji idan fa ku da kuke miyagu kun san yadda za ku ba ’ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle ubanku na sama zai ba da ruhu mai tsarki ga masu roƙonsa. Wannan magana ta Yesu ta taimake mu domin mu gane darajar addu'a ga Allah. Allah yana karɓar addu'anmu. Wata rana Allah yakan daɗe kafin ya karɓi addu'armu, kowane wuri muke. kuma kowane lokaci mu yi addu'a ga Allah shi zai ji mu. Foto na sha tara Mutane biyu cikin haikalin Allah Luka Sura goma sha takwas aya tara zuwa goma sha hudu Yesu yana ba mu labari akan mutane biyu da suka tafi haikalin Ubangiji domin su yi addu'a. guda bafarisa ne guda kuma mai karɓar haraji bafarisan ya yi addu'a haka na gode maka Allah da ka bambanta ni da sauran mutane ya ce shi mai adalci ne yana kiyaye dokokin Allah kuma ya fi wancan mai karɓar haraji zaman cikakke amma shi mai karɓar haraji ya ji kumya domin ya tada kanshi sama ya yi addu'a ya ƙasƙantar da kanshi sabili da laifin shi ya ce Allah ka yi mana jin ƙai ni mai zunubi nake Allah ya karɓa addu'a mai karɓa haraji kuma ya gafarta mashi zunubin shi amma Allah bai saurari addu'ar wancan ba domin ya ɗaukaka kanshi Allah ba ya jin daɗin wanda ke ɗaukaka kanshi idan muna addu'a ga Allah mu tuna da Allah ya san zuciyarmu idan muka zama masu girmama kanmu ko masu son kanmu Allah ba zai saurare mu ba amma idan muka zama masu ƙasƙantar da kanmu kuma muna tunawa da wasu Allah za shi karɓi addu'armu. Foto na ashirin wani mutum ya shirka irinsa, Luka Sura takwas aya hudu zuwa takwas. Mutane da yawa suka tattaru suna sauraron Yesu yana koyarsuwa, amma Yesu ya sani da yawa cikinsu ba su gasganta da abin da yake faɗa masu ba. Yana so su gane lalle kyakkyawan abu ne su saurare shi. kuma su yi biyayya ga maganar Allah ya ba su wani labari wani mai shauka ya tafi domin shabka iri cikin gonar shi sa'an da yana shabka waɗansu iri suka faɗi a kan hanya mutane suna biyowa su tattake wannan iri da ƙafafunsu tsuntsaye kuma suka cinye waɗansu iri da suka faɗi a kan duwatsu da suka so soma girma sai suka yi yaushi domin ba su da laima waɗansu iri suka faɗi cikin ƙaya ƙaya ta yi girma har ta shaƙe su yadda ba su iya ba da ƙwaya ba waɗansu suka faɗi cikin ƙasa mai kyau suka yi girma suka ba da amfani riɓi ɗari ga yadda aka shibka almajiran yesu suna saurare da kyau amma ba su gane abin da wannan labari yake nufi ba suka ce ma yesu ya fasara masu wannan magana ko kana iya gane ma'anar wannan labari juya wannan hoto kuma ka saurara da hankali Foto na ashirin da ɗaya, iri ya girma, Luka Sura takwas aya tara zuwa goma sha biyar lokacin da yesu yana shi kaɗai tare da almajiransa ya ba su fasara a kan labari mai shubka iri yesu ko da yaushe yana ba da labari wanda yake da misali na rahaniya ga yadda ya ba mu misali a kan wannan labari iri shi ne maganar allah iri waɗanda ke faɗuwa kan hanya su ne mutane masu jin maganar Allah amma zuciyarsu ta yi tauri shaiɗan ya zo ya amshe wannan magana daga zukatansu domin kada su ba da gaskiya su tsira iri waɗanda ke faɗuwa a kan duwatsu su ne mutane masu ji su karɓa da farin ciki lokaci kaɗan amma sa'an da lokacin jaraba ya zo kwanaki kaɗan sai su damu su kasa biyayya kuma ga maganar Allah iri waɗanda suna faɗuwa cikin ƙaya su ne mutane masu jin maganar Allah amma suka ci gaba da sha'ani da wadata da annashuwa ta wannan duniya waɗannan mutane ba su ba da wani amfani ba iri waɗanda suke faɗuwa cikin ƙasa mai kyau su ne mutane waɗanda sun shi maganar Allah cikin zuciyarsu suka riƙe ta da hankuri suna kuma ba da amfani yan uwa mu yi tunani sosai domin wannan labari yaya muka karɓi maganar Allah ko rayuwarmu tana cike da ayyuka masu kyau waɗanda Allah ke so Yesu yana son mu ƙaunaci Allah kuma mu yi biyayya ga maganar shi shi ne muhimmin abu a cikin rayuwarmu foto na ashirin da biyu taimakon wani mutum mai rauni luka sura goma a ashirin da biyar zuwa talatin da bakwai wata rana yesu yana yi ma almajiran shi koyarwa sai wani malamin a taura ya ce mashi malam me zan yi domin in samu na har abada yesu ya ce mashi me maganar allah ta faɗi mutumin ya amsa mashi ya ce ka ƙaunace ubangiji allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan ƙarfinka da dukan azancinka kuma za ka ƙaunace maƙwabcinka kamar yadda kake son kanka yesu ya ce mashi daidai ne ka ba da amsa mai kyau idan ka kiyaye waɗannan ayyuka za ka samu raina har abada daga wurin Allah amma malamin attaura ya ce mashi waɗanne mutane kuma ya kamata in ƙamnata yesu ya amsa wannan tambaya ta wajen ba da wani labari ya ce wani mutum yana tafiya daga urushalima zuwa jericho sa'an da ya gamu da yan fashi a kan hanya suka fidda mashi tufafi suka kwace kuɗin shi suka ba shi kashi suka tafi suka ƙyale shi tsakanin rai da mutuwa wani malami yana bin wannan hanya sa'an da ya gan shi ya raba ta wancan gefe ya wuce hakanan kuma wani lawi sa'an da ya zo wurin ya gan shi shi kuma ya raba ta wancan gefe ya wuce amma lokacin da wani basamariye yana cikin tafiya ya kawo wurin da mutumin nan yake ya gan shi da rauni sosai ya ji tausayinsa kuma ya taimake shi ya wanke raunukan shi da ruwan anab ya samu shi magani kuma ya ɗamre su bayan haka nan ya haushe shi bisa jakinsa ya yi ta ɗawainiya har ya zo da shi wani mashiɗi washe gari basamariye ya fidda kuɗi ya biya mai mashiɗi kuma ya ce mashi ya zan kulawa da mutunan nan har ya dawo yesu ya ce ma malamin a taura wane daga cikin mutanen nan uku ya nuna ƙamna ga wannan mutum da ya yi rauni sai malamin a taura ya ce wanda ya ji tausayi kuma ya taimake shi yesu ya ce daidai ka faɗi yanzu ka tafi ka aikata hakanan lokacin da aka ce muna mu ƙamnaci allah da maƙwabtanmu ana nufin mu shirya domin mu nuna tausayi kuma mu taimaki waɗanda suke cikin bukata kowace irin kabila kowace ƙasa suka fito Foto na ashirin da uku Ubangida ya zo gida Luka Sura goma sha biyu aya talatin da biyar zuwa arba'in da takwas mutane da kuke gani ga wannan hoto bayan wani mai arziki ne mutum wanda yake tsaye bakin ƙofa shi ne mai gidansu ya yi wata tafiya mai nisa ya ji daɗi sa'an da ya iske bayan shi suna gudanar da aikinsa ko da yake ya daɗe marabin shi da gida cikin littafi mai tsarki akwai wurare da yawa inda Yesu yake koya mana akan bayi masu hankuri Yesu ya ce idan mai gida ya dawo daga wurin balaguro ya kuma iske bayan shi da ɗamara a gindi suna jira zai ji daɗi har ya shirya abinci domin su ubangidan kuma za shi tambayi cikakken bayani bisa ga wanda kowane bawa ya gudanar da aikin shi sa'annan za shi ba da lada ga waɗanda suka riƙe cikin hankuri kuma shi ba rago horo mutane masu ƙamna da yin biyayya ga yesu almasihu su ne bayan shi yesu yana so ma'aikata adalci kowane lokaci za mu sha kumya idan yesu ya iske mu ba mu yin aikinsa da aminci ba yesu ya nace muna mu ba da labarin shi ga kowane mutum kowa yana bukatar ya san yesu domin ya samu gafara zunuban shi yesu ya yi mana alkawali ya zamna tare da mu har abada yesu yana can sama yana shirya wuri sabili da waɗanda suka dogara gare shi ba mu haƙiƙance lokacin da za mu saduwa da Ubangiji Yesu almasihu ba, ko sai bayan mun mutu za mu sadu da shi watakila sai ya dawo ya iske mu cikin duniyan nan abin da ya kamata mu yi rayuwar rayuwarmu ta kasance kamar ta bayi waɗanda ke jiran Ubangijinsu ya dawo. Hoto na ashirin da hudu Wani mutum bisa itace, Luka Sura goma sha tara aya ɗaya zuwa goma. Cikin Joruko akwai wani mai arziki, shugaba ne a cikin masu karɓar haraji, sunan shi Zakka. Wannan mutum yana amsa haraji daga Yahudawa zuwa mulkin Romawa. Yahudawa ba su ƙaunar masu karɓar haraji domin suna karɓa fiye da yadda ya kamata, kuma suna adana ma kansu kuɗi ta wajen aikata haka suke zama attajirai. Wata rana, Yesu ya ratsa garin Jeriko, mutane da yawa suna biye da shi, zakka kuma yana son ya ga Yesu, amma shi gajeren mutum ne. kuma akwai mutane da yawa tsakanin shi da Yesu har ba zai iya ganin shi ba sai ya ruga da gudu ya hau wani itacen durumi daidai inda Yesu zai biya lokacin da Yesu ya kawo wurin zakka ya dube shi da kyau Yesu kuma ya tada kai ya duba saman itace ya ce mashi zaka ka yi hamzari ka sabko gama za mu tafi in za mu na gidanka yau zaka ya yi murna sosai ya sabko ya karɓi su da farin ciki a gidan shi zaka yana so ya zama ɗaya daga cikin masu bin Yesu amma shi na tsammani Allah ba zai karɓi mugun mutum ba kamar shi. sai ya gane da Allah yana ƙamnar shi kuma Yesu yana so ya zama abokin shi Zaka ya ce ma Yesu zan ba da rabin dukiyata ga matalauta kuma abin da na ƙwace a wurin wani in mayar mashi riɓi hudu bisa ga yadda na amsa Yesu ya ce zuciyar wannan mutum ta shiryu kuma ya zama ɗaya daga cikin ‘ya'yan Allah, irin waɗannan mutane ne na zo in cece su, su waɗanda ba su da shiri da Allah, na zo domin in biɗe su, kuma in maida su ga Ubangiji. Yesu shi ne mai ceto cikakke, shina ƙamnar kowa da kowa, har miyagu da maƙetata, yana son ya cece su. Yesu yana sake mutane kamar yadda ya yi mazakka, Yesu ya iya sake zuciyar mutane, ya raba su da aikata mugunta, sa'an shi taimake su domin su bauta ma Allah cikin tafarkinsu na duniya.